Me yi ka dawo yi? Na gaya muku, ni matan aure ce ga mai gidana. Ke, in zuwa ce miki ne mai gidanki, za ga malam yadda ka gan haka miki ni ba mijinta bane. Ka yi kuskure a wannan daren da ka kira mu malam. Guga nake, shi kuma baba, kar ka ƙara kira mu da wannan sunan. Kuma bari in gaya miki, kar ki ƙare mana kalan miji a cikin wannan gurin. Kin gane? Idan kalan miji kike yi, mu ma za mu iya miki abin da kike za mu biya miki bukatun ki kabir dan Allah kar ka sa su cuce da ni dan Allah kar ka yi min haka kabir sai an jima na na baku lafiya dan gari ka samu wa kanka sauki kabir kabir malam lafiya mene maka ne ai ya kamata ka ga mene maka ko ka mare shi in ba haka ba wallahi sai na kai ka gurin yan sanda <laughs> kin aikata kuskure in dai yan sanda ne ke kira su muna nan muna jira su domin mu ba ma tsoron yan sanda baba kina ji ko rahama dan Allah zan baki haƙuri akan abubuwan da ya faru wallahi ni ma sai daga baya sai na duba na ga abubuwan da ya faru duk laifi na ne bai kamata in miki haka ba ba komai me ya kamata na ga gafaran ka ni na bata ma rai kake damu kin ji bari shiga daga ciki daren farko Auren an riga an ɗora daren farko ango da amarya babu gadara daren farko mai ɗumbin tarihi rabbi ya tsara daren farko babbar rana ce da nake ta jira yare? lafiya me faruwa ne? babu komai ina fatan dai baki manta maganganun mom da dad ba ko dan Allah ka ya kuri yau bana ne zan iya ni kamara amma yake da na rantse da Allah kuma in kika ci gaba da mu wannan abin sai na miki abin da ya kuma ke ni fa ba ki jin ba zan boye miki ba na daina daga miki kafa ba na daina tsayawa ina miki wani abu sanye sanye ni mijinki ne ko an ce miki a tafa nan na dauko ki ko a magaban jos haƙina ne da yake kanji kuma dole sai kin bani na daina biki ta lalama wallahi sai kin bani haƙina ka bani waje da fita in ba haka ba in ba haka ba me zaki sake kwada mu wani abun ne ko koyo kuma kashe ni zaki zan aikata maka abin da baka taba tunani ba zan yi komai don kare kaina wallahi tallahi baki saba a wannan karan na rantse da Allah na gama daga mi kaba kenan ke wani ina kyale shine zaki tsaya kira mu na abu baka ji ko bana ji wallahi zaka sha mamaki abin da zan yi idan har ka sani dole. Wallahi komai zaki sai dai ki amma ba zan taɓa fasa abin da na niyya ba. In ma ki bani a haƙƙina ta lalama ko kuma in ba hanyar da ta dace domin in kwata na a kanki. Zan yi duk abin da ina sai da wukan nan. Don ceton kaina daga abin da kana suka yi. Na rantse da Allah ba wuka ba ko bindiga zaki ɗauko. Ba zan canza ƙudirina na aikata abin da ke son aikatawa ba a kanki. Ah! mahaifiyata ta yafe min duk laifukan da na yi mata bayan nan ba sai kuma soyayyar hama da ke cikin zuciyata Allah ma albarka ta suke an ba da ke zami aure ku gaya mata cewa ina son ta har yanzu kuma ba zan taɓa daina son ta ba ya ka ji shage duk kudin da yana rayuwa da abubuwan masu kyau duk ba za ka ji shi sannan ka tafi kyama ba sai wani soyayyan banza dole ku kashe shage babu kai babu rahawa Abba, mutuwa zan yi dan ba rahama. Ka daɗe baka ɗaya zuciya ka mutu ba. To sai me duk ga 'yan mata nan a gari ko ina ba sai ka canza wata ba? Ba rahama ba zan iya rayuwa ba. ba wanda bai san faci ne kashe rahama ba a wannan garin kuma yanzu ba za mu iya yanke wani hukunci a kai ba irin sanda nake miki ba zan taɓa iya misalta shi a zuciyata ba rahama ta kace na rantse da Allah da kin kashe min gababin jiki <laughs> kai da yari ta mutu ba to shi ma ya tabbatar da ya mutu kai ba ma shi ba ga baki izra'arsa what na baka awa ashirin da hudu da duk inda yariya ta take ka tabbatar da ka dawo min da ita alkawari ne sai ya kashe min dada wai ka kai ni waccan duniyar man da kake ta cewa za ka yi ni me aka yi da wannan duniya duniyar da mu banda zalunci babu abin da ke cikin ta duniyar da talakawa suke cikin hukuma da bala'i dakata za ka yi ka shigo gidan mutane ba sallama. Gidan mutanen kirki da masu arziki ake yi wa sallama. Da ku gaggauta ku fita daga cikin gidan nan. Ai dan Ai in dai akwai kuɗi ba wata hanya da za a iya zargin ka kuwa aiki na ne ba. ya za a ce mutum yana son mutum kuma ya kashe shi za ka mutu mutuwan da baka taɓa tsammani ba eh, kin ji daɗin abincin kenan na ce miki wata ma tana na ranar nan ta zo cin abinci kawai ta haɗiye da cokalin ina son ka eh? <laughs> ina za ka Allah sarki bawan Allah wallahi ya man tausayi yanzu hajiya don haka kuma duk duniya a yanzu babu wanda zai iya rawa mu Allah dai sakar ki nuna masa kalan shedanci Maruf kai da matan Zan zo gida da kaina na dauke Akwai miliyan biyar a bayan butun motar ta diyar da za a ina so a kawo min ta gida Allah ya kai mu wannan lokacin daga ni sai yake sai dan kanin dakata mana malam Bibi da kai wani abu zai shiga tsakanin ba. Idan ma za ka karya alkawari, ai ba sai dai a kicin ba malam. Sai ka bari in na je cikin ɗaki sai ka bi ni. Ba shirya mai abin karyawa bane da safe? sa yana nan na tanada mai shi mai daɗi. In dai abinci mai daɗi ne na saba ci a wajenta ta iya girki mai daɗi. Sai a ba shi kulawa da Allah yadda ya kamata. Kwana biyu nan na san girkin da sai ya fi da daɗi. ne na yi biya ba? A bar mu, a bar mu ta yi mana. A sai kai dam iska. uban ce ma ita iska ce sai na ci kanke yar shi ta babu mata Allah mu za mu tafi ko kaya zai tafi a'a kaya ne zai tafi to kaya na da kawa a'a za mu je eh, union sai a sa a mota sai a tura can mene ne union wallahi lokacin da kika ce min zaki aure to yanzu ya za a yi kenan ka kwantar da hankalinka haƙurin sati biyu kawai za ka yi baka ganna ba dan Allah daga sai yake kana ganin kamar wasa ne ko eh. me haka da a gaya na nake ba wani dare ne je magi bai gani ba za su ci gaba da bibiyar ki. kai oho uban kamar ba na so na mutu yau. saboda ba a da gurin zuwa shi yasa idan aka shigo ba a so a fita nawa ta siya maka wannan wayar saboda dai na san baka da kuɗin siyanta lalle zan tabbatar maki da ni jahili alfaki mutum jiya ta zo kai wani iri ne waye kamal yayana ne mana shi ya turo su ba ina ta sallama ina ta sallama ka da wannan karamar murya ta ka zaji dama dai kira na kai a waya shine zan san kashu da Allah dan dauko min jalabiya na zan je ka dauko da da Allah ban so wancan wawan ya san me ke faruwa dan Allah garin leke-leken nan naka sai ka je ka leko abin da zai kashe Mikin hada kin san abin da kika je kina yi alamu ne na masu ciki ciki kuma ciki kuma kina tambaya na kina hauka saurin da kake haka وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا